Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a tashar nukiliyar Saprosia ta ƙasar Ukraine, inda jama'an Ukraine ke zargin sojojin Rasha da harba rokoki akai-akai a cibiyar, lamarin da ke barazana ga haɗarin nukiliya. Dakarun Ukraine za su kai hari a kan sojojin Rasha da ke harbi a tashar ko kuma daga tashar, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren jiya Asabar. duk wani sojan rasha wanda zai yi harbi a kan tashar ko kuma ya yi amfani da tashar a matsayin kariya ya yi harbi to fai sani cewa zai zama mutum na musamman da jami'an leƙin asirinmu za su auna shi ga ayyukanmu na musamman ga kuma sojojinmu in ji zelensky bangarorin biyu na ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar da rasha ta kame a watan maris jim kaɗan bayan ta kai mamaya a ukraine madukun 'yan adawa raila odinga ne ke kan gaba a zaben shugaban kasar kenya kamar yadda sakamakon zaɓe da aka fitar a jiya asabar ya nuna kana mataimakin shugaban ƙasa william ruto ya zo na biyu bayan da aka kirga sama da kashi 26 cikin 100 na kuri'un da aka kada odinga na da kashi 54 cikin 100 yayin da ruto ya samu kashi 45 cikin 100 bisa ga sakamakon da hukumar zaben kenya ta fitar da aka nuna akan wani babban majigi a cibiyar kirga ƙuri'u ta ƙasa da ke nairobi babban birnin ƙasar kasa mafi karfin tattalin arziki a afirka ta gabas kuma wadda demokaradiyyarta ta ta karfafu ta gudanar da zaɓukan shugaban kasa da na majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi ne a ranar talata aikin tattara ƙuri'u da hukumar ke yi na yin tafiyar hawainiya lamarin da ke ƙara harzika jama'a a ƙasar tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali minusma za ta soma aikin karba-karba daga gobe litinin a karkashin sabbin hanyoyin amincewa in ji ministan harkokin wajen mali da kuma kakakin majalisar ɗinkin duniya tawagar ta minisma ta amince da sabbin hanyoyin kana ta sanar da duk kasashen da suka taimaka da sojoji ba za a bar wani abu ba in ji ministan harkokin wajen kasar mali abdullahi diop wanda yake faɗa a jiya asabar bayan da yankin sahel ta dakatar da karba-karba a watan da ya gabata saboda dalilan tsaron ƙasa sanarwar ta zo ne bayan da jamus ta faɗa a ranar juma'a cewa ta dakatar da ayyukan sa ido da kuma jigilan jirage masu saukar ungulu a mali har sai baba ta gani bayan da bamako ta ki amincewa da baiwa minisma izinin ta da jirage labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu kungiyoyin musulmin shi'a guda biyu masu adawa da juna suna gudanar da zanga-zanga a bagadaza lamarin da ke kara da zaune tsaye a iraki wacce ta sha fama da rikici amma wani mai shago mai suna mustapha ya ce ya fi damuwa da yadda zai yi rayuwa ba mu da ayyukan yi in ji mutumin mai shekaru arba'in da 'yan kai wanda ya ɗora fanka mai fitsar ruwa lokacin zafi a bakin shagonsa na sayar da kayan sutura bangarorin biyu suna kare muradunsu ne in ji shi amma ya ki bada cikakken sunansa yana mai nuni da dalilan tsaro rikicin siyasa ya sa iraki ba ta da sabuwar gwamnati ko shugaban kasa ko kuma firaminista bayan babban zaben kasar watanni goma da suka gabata magoya bayan fitaccen malamin addini mai zafin harshe muktada al-sadar wanda ya taba jagorantar wata zanga-zangar adawa da kungiyar 'yan bindiga mai kin amurka yana da miliyoyin mabiya kuma sun mamaye majalisar dokokin iraki a ƙarshen watan jiya inda suka fara zaman dirshi da farko a cikin ginin majalisar kada daga baya suka koma harabar majalisar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa kai miki nuni. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Munan cikin ikon Allah mun so a kasuwar tsarnawa da ke cikin gundumar birnin Kwani a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nishar a wani sabon shirin kasuwa kai miki doli. To ga munan mun haɗu da wani mai rogo cikin kasuwa tsarnawa shi miya sunan ka ballami. Hussaini. Hussaini da wani gari? Da Ellela. Illela ta Najeriya. Mm. To ga rogo rogo me a farashin rogo ka ba mu farashin rogo mu ji kaka rogo shi. Ishirin ishirin. Dala ishirin ishirin. Wancan tsuli fa shi ko ga can. Dala dari. To ana dan iya yan marra yan mutatto zai sayan da yawa ko kaka. Ana yi. Ana ragewa. Mm. Ga wata kata can wancan manya manya ita kamar in mutum na son shi ja guda nawa aka sai da mai ita. arba'in ko talatin. Dala arba'in ko talatin to wanga haki haki da nika gani ban gane ko mina na baga shi. Kyauta aka ba sai. Shi kyauta aka ba shi. Shi oh. Shi mi aka yi da shi. mai so. Shi cin shi aka yi ko mi aka yi da shi. Shi shibka. Shibkawa aka yi. Oh. To ga mai gujiya ta so na ga gujiya ka gujiya kala kala to kamar in mutum na son tiya shi kabci tiya ta gujiya kaka bayanin tiya ke. Tiya ana sai zuwa ɗari biyar ba ashirin a zuwa ɗari biyar jikka da hamsin. Kana iya kai mana bayanin da ina ka hito miya sunanka ni umaru aka ce min kuma da cira sa ne da cira sa kake eh. to tiya kaka magana kace ana sai suwa nawa nawa to in maraba mutun ka sofa maraba ana ga zuwa jikka da 50 maraba jikka da 50 eh. to ana diba kamar a dan ba mutun wanda bata kai maraba ba mutun na so ana sai suwa eh ana sai suwa nawa nawa aka kulli kulli ana sai suwa 160 160 eh to tun hito kaza kuwa yanzu kaka ka so ya kaga abin so alhamdulillah to ka tattaba buno ka samu ka soka yanzu haka a'a to na na dai soka rabin buhu ka soka rabin buhu eh. ka taba kenan eh na taba alhamdulillah kabbaro gona kai yo kasuwa ga bare ko da baro gona to kasuwa me sunan ka da ina ka hito nan nake tsarna nan kake tsarnawa eh. me sunan ka sunana Hassan da Alhaji Haruna da Hassan dan wa Alhaji Haruna da Alhaji Haruna mm. to eh ne emtin buhu wa na gane su ga su kala kala emtin buhu na dusa to da larabe muka sai shi shi an magana sauki eh, babu babu ragowa ko sai ko mashi ah, karamin buhu na haci shi muka sarla talatin ko sai ko kwashi eh, in mutum bai bada kuɗi shi gaba gaskiya kenan to gujiya ita ko ga ta wagga kwanso ga wacce da gujiya ta wagga kwanso ita ko masu sa ɗari da talatin ɗari da talatin eh. ko sai ko hashi eh, in ba kuɗi yayi yi gaba mm, ana bari ɗari da talatin da biyar ita an marar mm, da aka yi To zo ko ka yanzu ka jefa buhu nawa yanzu haka cikin kafa yanzu dai alhamdulillah gaskiya da na sai na zo buhu dai na ka jefa buhu eh to ya kake gani wannan kaso ta damana alhamdulillah gaskiya gaskiya ana kankama ga irin miya nan shi kuma irin miya ba mu bayani ne kulli na ka sai su a kulli dala kulli dala 20 20 dala 20 hmm, dan na sai tiya 500 ba 20 to ba sai da ciyoyi kenan to ta kare da gar ni ma so ta ni kukulla tun da so ta kare ko kuma tun auno ta da ni so tiya biyu 500 ba 20 ni ko ne saka ne kukulla ni sama abin bin ne ci to yanzu ka kai sai da tiya nawa cikin biyu kulli kulli na ni sai sauran tiya guda to sauran tiya guda ka sai da guda ina eh, sai da guda kuma ka ci riba sosai alhamdulillah gaskiya shahe yau sai birari ka zo kwashe harka ke da to ya yi to babu ne emtin mana dala ashirin eh. to su da nawa ka sai suwa su ka na dan kakkama alhamdulillah ka sai suwa da yawa yau kenan da da sai ah, sai an kwashe eh, kanun bisa shaida abin na a ta gida zuwa can romo ke yau a zo gida zuwa haraka latijo mi sunanka aliyu aliyu na wani gari zamfara eh, da zamfara da zamfara kaka kwaso ku da kuka wannan da shi daga lele ne ka dauko shi shigo da shi nan shigo nan da shi to yau buhu nawa ka shigo da sunan cikin garin tsarnawa garin tsarnawa na shigo da da biyu buhu biyu buhu biyu na dankali buhu guda na rogo to a kasuwar tabbasuwa yanzu na sai da buhu ce sha hudu buhu nawa buhu guda na sai sha hudu ka sai sha hudu ga guda nan na kasa yanzu ga guda ka kasa eh, to yi muna bayanin kashi kashi na dankali dala ɗari dala ɗari eh, kuma babu wata magana ɗari ko sai ko fashi in ba sai ai gaba wanganan ne wanganan ne ga hamsin wannan hamsin eh, nan ɗari na hamsin eh. in mutum bai ba da ɗari ko bai ba da hamsin sai da shi gaba ana ɗan rage mai wani abu mi an rago da aka yi mutum ana sayawa tamanin wanga ana saya arba'in to yanzu nan tun da ka zaka kasuwa ya ka ga yanayin kasuwar damana kasuwar damana to sai sai mu ta hankuri hankuri na muka yi saboda akwai ragowar mutane suna daji to man can da inda ka hito zakkuwa kwana ina ka ga abin na ta da kyau tun da can mun san zamfara abin akwai matsaloli eh gaskiya akwai matsaloli to insha Allah akwai matsaloli amma dai muna fata Allah kawo mana sauki to shi yasa kuka kutsowa nan eh, muna tattabawa ah, muna dan tattaba insha Allah ni a sunanka Muhammadu nake Muhammadu na wani gari Ilela. da wacce Ilela ta Niger ko ta Nigeria. ta Nigeria. to yanzu ga shi mun ga ga kallon ma nan kada ya kawo mana ga kotoci dai na kalme nawa ko wace kota take kota 300 farashi 300 farashi mm. to akwai wani yan marar da aka yi ma mutum a ɗan gomi mutum ne yan mutum ne mai gomi a yamai ana yi mishi ana akwai dan lwacin da aka basuwa to kamar miyar rangwame furunzu. Jika da hamsin. Jika da hamsin. To nan gashi na ga da kallon manan da kwasuna da mi su nono aka sai da waɗanga lokal mai jikka uku Jika uku ko sai ko hashi. eh farashi ya. in mutum bai sai sai shi gaba to ga lauje can na ganin yankan cawa lauje dala hamsin. dala hamsin yake eh, ko sai ko hashi. to ga nan mu taho nan wajen kwasunoni a farashin ka magana gaskiya. babu wata magana banda wannan ko a sai ko ai gaba to yanzu zo ke yanzu ka kai sai da hauya ko kalmi mai ko lauje guda nawa rawa na sai da guda 20 guda 20 an kan kwashi kuɗi yau kasuwa ke <laughs> lokaci na ka san sai tumami ke san lokacin suna aka wani yan suna aka aiki da su lalle Allah to to ya kaga wannan kasuwa ta da na kai ka gehe eh, to kasuwa sai alhamdulillah alhamdulillah muku sa cikin naku lokaci insha Allah alhamdulillah muke to lalle mai yanzu da nan in ka hita da wagga kasuwa wata kasuwa kai cikin Niger ko lela za ku kwana gida yadda za mu kwana gida yadda za ku kwana wallahi eh. ba da sa'a amin dan gwaye. Ni a sunanki? Ni sunana Zainabu Ali. Da wani gari ke taho na? Da kaku. Da kaku ke to nan kasuwa. To yanzu yi muna magana kwanoni ga kwanoni ina ganin kala kala ko wane miya farashi ne. Kwanoni wa ga karama jika da hamsin. Jika da hamsin. Samira jika da hamsin. Jika da hamsin. Miya dala arba'in. To. Wacan jika bi. To maraba fa ita miya? Maraba dala ashirin. Wace irin miya ta? Malahiyata. Malahiyata. Awo. To ana rage ma mutuwa ana yi mai ɗan marra a dan bashi luwaci ana ba ana ragewa ana rage ko a ba su talatin talatin ga miya tiya talatin to su ko kwanoni ma kwanoni waɗanda a sai su jika da arba'in arba'in to zo ke yanzu tun da an ka hito kasuwa ka kasuwa take a kasuwa ka alhamdulillah an dan kakka ma Au na lere ka kwano nawa an ka sai suwa niya Au. abin da ni sai su hante ka goma takin samira goma sha biyu a a shake harka yau ke na sai sa wanda ne yan ƙanana eh. shida yau ashe daidai yake. wancan kasuwa wancan wantekin ne ban samu kaso su ba su ba a wada sai ba eh malahiya an sa su tiya biyar tiya biyar ashe gida tuma da za a yi ta yi yau gida to nan mun iso kasuwar kaji da kwaya kwai da tantabaru a nan kasuwar Tsarnawa mallami miya sunanka. Ibrahim. Ibrahim da ina ka taho ne? Da gidan Idda. Da gidan Idda. To ga kaji mun gani na an kasa kashi kashi ko wani a bamu farashi ne mu ji. Wannan zakaran da niga ka kama nawa kudin su To ga wanda sai su ga. To nawa an kasa su. Wadanga. Jika da sai su. Jika shidda. Jika uku uku. Jika uku uku. Abin abin bai taɓuwa. To abin hakan ya ɗaɗo haka. To wadanga hoga sunan nan gehe. Wadanga. Wadanga ga tantabaru na ga ga wani ya kamo tantabaru ni ya bayanin tantabaru bayani yanzu su ka su hamsin hamsin ya sunan ka da ina ka haruna haruna na wani gida na gida sai za kai ka sai su a sai ni ina mai mai kai ma wani hito ce yana so ka kabra mai su ganin shi shi a bayanin kwai yanzu ga sun rasa lagun gungu amma na sun sha biyar biyar sha biyar biyar to waɗanga yan ɗiya ina ganin yan ɗiyan kaji ga sunan eh, to ga mai sunan haruna haruna ɗanga eh, jika jika jika jika eh. to zoke yanzu kaka kasuwar tabbasuwa tun tahowa an samu an tattaba ko akwai sauran. an tattaba gaskiya dama dama alhamdulillah kasuwar noma ta amma mun ga kaji sun yi tsada sosai a'a ba su tsada sun ga lokaci yanzu sun kusan kola ma yanzu ba sallar nan yanzu abin ya yi dama eh amma ba da karama su su a tsada amma su san ko to ban ga zabi ba wurin ga ina zabi zabi ya san ya san su a zuwa ina bayanin zabi uku da rabi ko sai ko hashi an da da akwai ko sai ko hashi mutum bai sai shi gaba haka nan eh mallami sunan sunanka aminu aminu da wani gari ka taho danboka da garin danboka danboka cikin karamar hukumar mulkin lela ne cikin karamar hukumar mulkin lela ta Najeriya to kana ya na ga ga kuli-kuli gari shi kuma ga dan kohin da aka auna shi nan nawa aka auna duk kohin dala ashirin dala ashirin in tiya mutum ka sofa tiya jika biyu maraba fa ita ko maraba jika kuma zoke yanzu an dan tattaba an kwalwa ko eh. to ga habbu huga shi na gani na kuli-kuli shi goma sha biyar shi ka goma sha biyar ga kulli na ga na kuli-kuli dala 20-20 to wancan tumati busasshe na shi tiya jika biyu kulli ne nawa ya kama eh? dala goma dala hamsin ga ta hornuwa ya ta ba mu bayanin ta dala goma dala goma to wanga abu da naka gani gare gare ga wasu abubuwa nan ciki ne to nawa shi ka shiko dala 20 ga tattasai can shiko dala goma dala goma ga tonka can shi nawa yake ga horin yaji can shi ko yaji dala wanga baki baki ya sunan shi in ba ita ko nawa take dala goma ga wasu gari nan su ko ina gari to amma tattare dala hada suna maka dala 20 dala 50 dala mai so duk gaba daya hada mai to ya kaga kasuwar tun shigo kaza kuwa yanzu wani ba ne gaskiya an tattaba to wasu na cewa kasuwar da na kai higare ta kai naka je ka ka gani to gaskiya alhamdulillah ka tattaba sosai to yanzu dan nan illela ka koma ko ta kasuwa kai gaba ne gaba kai go to Allah ya ba da sa'a sunanka ni sala sunana sala na wani gari galmi da galmi kaka taho a nan eh, to ba mu labarin kaba ga ta mun ga kulli kulli kaka abu shike eh kaba ga ta nan dai ana dalma ta dala 20 20 dala 20 20 dala 20 20 ba wanga ho karere ga kuma dala 20 20 su ma na shara na 20 20 na shara eh, wacce ita miya kai da ita waga ana wanda da ita kuma ana yin kuma tsawa na dalma hankala da haki kuma to su ko waɗanga fa su kuma ana shara da su dan shara eh da shara ba ga hatsawo na gani su kuma su kuma ana dalma kala su kuma ana dalma tsawa duka gaba ne eh, karaba to su ko wancan ko duk suna dai duk kala guda ta to zo ke yanzu kaba kaka take to da kaga kasuwar a yanzu da dama gaskiya insha Allah ana tattaba eh, su mutane na sai su insha Allah dama insha Allah ana sai kwarai kabar da ina kuka samu ta ku da tariri a sayo ta kan gabacin zandar sai wa na kuka yi eh, ba ku da ita nan wadda kuka debo a sai dai can gabacin zandar wajen difa maza ka sai ko mata ka sai maza ka kawo kasuwa kuma maza na saye kuma mata ba so sai su amma ka suna sai don su yi yi suna don su yi wundayi yi kuma nan da na abin ya ƙari yanzu kamar dano nawa ka to da su kuma da kola 20 kuma 10 15 sai sai da saura kuma saura a gidan da rai yanzu kamar dano ka sai suwa yanzu kola goma haka ka kai sai da da goma eh ga ini ba wagga kasuwa ta da mana ya kaka jinta a da dama insha Allah da dama ana taba su ya ana taba insha Allah ka tattaba insha Allah da dama kwarai to mun gode masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai miki dodi wanda ni haruna mamman bako daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar na shirya na gabatar inda kuka ji mun je kasuwar barnawa da ke cikin karamar hukumar mulkin birnin kwanni a cikin jihar tawa jamhuriyar nijar kuma daga nan sai ce muku sai wani jikon idan fa allah ya so Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar lahadi suna na reverend joseph john hayab a cikin shirinmu a yau za mu karanta littafin mata sura biyar aya ta tara maganar allah tana cewa masu albarka ne masu sa da zumunta gama za a ce da su yayan allah yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sada zumunta zumunci shi shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane zumunci kuma shi ne mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da yan uwa mun yi zumunta da makwabta mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyar mu idan ka samu mutane a mota ne ka yi zumunta da su idan ka samu mutane a gida ne ka yi zumunta da su in ka samu mutane a gurin aiki ne ka yi zumunta da su idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci bible ya ce akwai albarka ga waɗanda suke da zumunta babban wahalar da ke samun mu a rayuwar mu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane yan ba sa zumunci da juna abokanai ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaya da gaba da juna juna ɗalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna mace da namiji wanda sun yi ha sun yi aure bayan dan lokaci sai zumunci ya lallace babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji to baibul yana cewa akwai albarka idan mu zama masu sada zumunta Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta muna girmama juna muna ɗaukaka juna muna kuma taimakawa juna muna tsayawa juna kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajen mu tsakanin mata da miji tsakanin yara da iyaye tsakanin yan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rabuwan kai tsakanin mutane addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da yan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi Allah zai sa kasan mu ya zama kasan da yawancin jama'a suna zumunci mai kyau da juna a lokacin sunan Yesu mai ceton mu amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo barka da warhaka. Barka mu da warhaka. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi. Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai inda za ci ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ci ga yana hada zufa a jikin nasa na zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita. Zafi ne ke ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta lalle kamar yadda sunanta take uh, hypothermia wato kenan jiki ne ya zamanto ya zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa za ki ga zafin ya kai wani yanayi sosai akwai abin da shafi uh, tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje to in ya zamto cewa an samu samu wannan matsala ta hypothermia eh, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai to jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali sai abin da muke kiransa physiological activities eh, wato kenan a kimiyyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki sai ke gan abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da ya ke faruwa na zafi ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki ba To likita menene alamomin cutar hypothermia? alamomi dai sun hada kamar da duka zafi na jiki sannan kuma sai zufa ga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa karki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki to haƙƙi kuma da ya rataya na jiki ya tafi da wannan zafin sai ya zamanto bai zai yi shi ba saboda zafin abin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani to sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa ya yi zafi sosai sai kuma za shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba koma ina za shi tar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi a kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki. To likita idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata ya yi? A gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tun da zafi ne yakan kai ga mutum hala ko ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiyar da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba kar ki manta na yi magana akan ah, abin da shafi da na electrolyte bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai to za ki ga mutum ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lalle dai wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimaki kansa ta inda zai koma a karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikinsa na bukatan iska shi ma na bukatan kuma hutu ba ba ya ci gaba da ayyuka da yake yi ba muna ma ba da shawara ko da wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a mai da shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan eh, sami jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka ɗauke shi aka shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za ki ga daga baya dan maido da hankalinsa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu illan da take faruwa kawai shine daga baya kin san na maganan cewa zai iya rasa wasu tunare a jikinsa saboda rana ta Eh, kona rana da ta sami jikinsa misali muna bai bada shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi dama dole to sai ya zamanto ya eh, sha ruwa shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kaman bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da ya ta yi da kuma galabaita da ya yi jikin na bukatar ruwa sosai to yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri ya taimaki kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na ƙasa ko sun samu samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali. Cutar hypothermia ba ta buƙatar wani taimako ne daga likitoci? Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru buƙatan zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan bai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa. Don wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti su ga likita sannan a ba su lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ga ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko karin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa to yana da kyau a bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga masa karin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta tada masa zabi kuma a cikin jikinsa to kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lallai aje je shi asibiti har ma yakan kai ga a kai shi a dakin gwaje-gwaje misali a wasu yan wasu yan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lallai aje shi asibiti a wasu yan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa cewa ko yana bukatan wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali. Kenan za a iya cewa hypothermia kan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki? Lallai ta kan haifar da wasu illoli a cikin jiki Kar ki manta ɗazu na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da suka da rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da shafi kamar gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa ana samun illoli sosai wani lokaci ga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda sa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake yadda muke kiransa loss of consciousness to shi ma irin wannan ajiye shi a asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa abin da kiransa medical observation yana iya faruwa ajiye shi a asibiti kuma ana bashi lokaci a lokaci ana wasu abubuwa nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga cikin jiki sakamakon wannan rana da ya ta same shi daga waje misali. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.